This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum da fatan an waye gari lafiya. Mahmud Lalo ne tare da Aisha Ma'azu da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa tare da ku a daidai wannan lokaci da fatan ana bukukuwan sallah lafiya. Yau Alhamis 11 ga watan Afrilun shekarar 2024 kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga kanin labaran duniya. Isra'ila ta ce ta kashe 'ya'yan babban shugaban kungiyar Hamas su uku maza a wani harin jirgin saman da ta kai Gaza. Switzerland tana shirin kiran wani taron kasashen duniya don neman sulhunta tsakanin Rasha da Ukraine. A Gabon Kirista sun taya musulmai farin cikin karamar sallah yayin da kasar take shirin share fagen mika mulki da shugabannin mulkin soji za su yi ga farar hula. Kanin labaran duniyar kenan. to tsohon shugaban limamin katolika a kamaru ya yi kira ga gwamnati da ta rika tabbatar da ana kare haƙƙin bil'adama a yankin 'yan awarin ingilishin ƙasar za ku ji martanin da gwamnatin ta mai masa a jamhuriyar nijar kuwa rautani na nuni da cewa matsalar batan yara ƙanana a sassan ƙasar na ƙara ta'azzara musamman a 'yan watannin bayan nan to koyaya girman wannan matsala take a gaskiya yawan batan yara a yanzu ya yi yawa kuma yana tasowa daga gurin sakaci namu na uwaye sai ka ce ma ka ka huta je ka kai wasan ka yaro karami ke ya bar ki huta kuma in ya huto shi wannan yaron miki san ba ina zai tafi To idan aka biyo mu za a ji karin bayani muna kuma tafa da shirin domin iyali wanda a yau shirin zai sake waiwayar batun matsalar tsaro a Najeriya musamman kan abin da ya shafi garkuwa da mutane. Amma fa duka sai mun fara da shan labaran duniya tukuna. masu sauraro assalamu alaikum da fatan an wayi gari lafiya kuma da fatan ana bukukuwan sallah lafiya isra'ila ta faɗa jiya laraba cewa ta kashe 'ya'yan babban shugaban kungiyar hamas ismail haniye su uku maza a wani harin jirgin saman da ta kai gaza tana mai cewa dukkaninsu 'yan bangaren mayakan kungiyar ne kazalika an kashe jikokin haniye su hudu a wannan harin yayin da hazim amir da muhammad haniye ke tare da yaran a cikin mota a kusa da sansanin 'yan gudun hijira ta na shati a birnin gaza hasali ma ismail haniye dan asalin garin shati ne haniye wanda ke gudun hijira a qatar ya samu labarin rasuwarsu ne yayin da yake ziyarar wasu falastina wanda aka kai su asibiti a doha biyo bayan raunukan da suka ji ya tabbatar da mutuwar tasu cikin wata hirar da tashar aljazira mai yada shirye-shiryenta ta satellite yana cewa 'ya'yan nashi sun yi shahada a kan hanyarsu ta zuwa wato 'yanta birnin kudus da masallacin al switzerland ta faɗa jiya laraba cewa tana shirin kiran wani taron ƙasashen duniya mai mahimmanci cikin watan yuni da zimmar kawo ƙarshen yakar ukraine da rasha ta shafe shekaru biyu tana yi sai dai ta kula cewa da ƙin rasha ta halarci wannan zaman sulhu taron wanda za a yi tsakanin ranar 15 zuwa 16 ga watan yuni a wurin shakatawar bergenstock resort a kusa da lucerne na iya wato na iya janyo manyan jami'an gwamnati daga gwamman kasashe jaridar kasar ta swiss swiss daily noya zorcha zaitun ta ruwaito cewa akwai yiwuwar halartar shugaban amurka joe biden da manyan kawayen ukraine masu bata tallafi to sai dai kuma jami'an fadar white house sun ce ba a yanke shawarar kan wanda zai wakilci gwamnatin amurka a wurin taron ba babban taron zai bi wani tsari ne da shugaban ukraine volodymyr zelensky da ministan harkokin wajen switzerland ignazio cassis suka shirya jakadan kasar ta swiss ya ce sama da kasashe 100 ne za a gayyata wurin taron. A kasar Gabon, Krista sun taya musulmi farin cikin bikin sallar Idi yayin da kasar take shirin tattaunawa a matakin kasa na tsawon mako a matsayin share fage ga shirin mulka mulki ga shugabannin mulkin soji da za su yi ga farar hula. Sallar idin da aka gudanar a jiya laraba ya tabbatar da kawo ƙarshen watan mai tsarki na Ramadana. Waƙe na yabon manzan Allah kenan da ake ji ta lasafika wato babban masallacin Libreville babban birnin kasa a ƙasar ta Gabon a jiya Laraba. Limamai sun ce daga cikin fararen hula kimani 700 da suka halarci sallar idi a babban masallacin Kirista ne waɗanda aka gayyace su domin a gudanar da addu'ar samar da zaman lafiya. To ana shan labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. to nan gaba kaɗan za mu kawo muku ƙarashen labaran duniyar amma kafin nan bari mu leƙa kamaru inda ake ta kace na ce bayan da tsohon shugaban limaman katolika a ƙasar ta kamaru ya yi kira ga gwamnati kan ta rika kiyaye haƙƙin bil'adama a ɓangaren 'yan awaren ƙasar da ingila ta raina kalaman da ba su yi wa gwamnatin daɗi ba ga muhammad awal ɗauke da ƙarin bayani a wannan rahoto da ya haɗa mana Tsohon shugaban limamin cocin Katolika na ƙasar jamhuriyar Kamaru, Christian Tumi, ya kira ga gwamnatin ƙasar da ta yi kokari na ganin cewa ta inganta hakkin bil'adama a bangaren 'yan awarin Ingilishin ƙasar kan irin yadda jami'an tsaro suke musgunawa mazauna jihohin guda biyu. Amma kakakin gwamnatin ƙasar kuma ministan sadarwa na ƙasar Kamaru, Isa Cirma Bakari ya mayar masa da martani. S'agissant donc du cardinal Toumi, pour qui j'ai euh, un respect, une admiration sans borne. Muna baka matsayinka kuma muna ganin cewa kai ma ɗaya ne daga cikin iyayen ƙasa. Mu dai ba ma take hakkin kowa sai dai muna buƙatan kare hakkin 'yan ƙasar mu ne daga hararen ta'addanci kuma muna neman zaman lafiya a cikin ƙasar mu. Duk 'yan ƙasar Kamaru ba sa buƙatan a datsa ƙasar. dire pour vous rassurer que l'immense majorité du peuple camerounais ko da a yan bangaren masu amfani da harshen ingilishin ma yan tsirare ne kadai suke nema a datsa kasar amma kashi casa'in cikin ɗari ba sa bukatar a datsa kasar tamu na tambayi malam zakari a matsayinsa na masanin siyasar kasar kamaru ko maganar da kristan tomi ya yi wa gwamnatin kasar ya yi daidai kuwa eh, a gaskiya yadda ainihin shugaban kasa ke daukan wannan abin ba haka ba ne kare ce sai da ƙarfi zai iya magance wannan matsalar kare manta cewa irin abubuwa ka ne yake haddasa wato yakin sa ƙasa ko kuma yakin ƙabilanci saboda yana daga cikin ƙabilanci me yasa shi dai yan wato ingilishi ake azabtarwa me yasa ba ainihin yan wato yaren turanci eh, faransanci ba bai haka nan kuma eh, shugaban ƙasa kamata yi a matsayin sa na mai eh, tunani ya zauna ya duba al'amarin kamata ya ce ya kira babban taro eh, taron gaggawa ma za a iya cewa saboda tumi ya faɗi haka sai dai da ko wasu da maganarsa ya wato ya dame su saboda su a matsayin su ba mutane ba da masu kawo shugaban kasa shawarwari su dai eh, shugaban kasa ya yi duk iya da abin da zai yi babu ruwan su saboda ba son shugaban kasa suke ba da suna son shugaban kasan da ya ba shugaban kasa su cewa ya kira taro a zauna yan awarin ma da ainihin gwamnatin kasar kamaru in ba a manta ba dai a shekarar sittin ne dai majalisar ɗinkin duniya ta haɗa zaben raba gardama a ƙasar a ɓangarorin guda biyu kudanci da kuma arewacin ƙasar an da arewacin suka zaɓi zama da ƙasar tarayyar najeriya kudancin kuma suka zaɓi zama da ƙasar jamhuriyar kamaru muhammad awal garba muryar amurka daga ƙasar kamaru. a gaida Muhammad Awul Garba wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC yanzu kuma ga karshen labaran duniya. Kama daga alakar su ta dashen bishiyoyin furanni na cherry zuwa kare kai tare kasar amurka da japan sun yi bikin farin ciki da ɗaɗaɗɗiyar dangantaka tsakanin ƙasashen jiya laraba yayin da shugaba joe biden ya karbi bakoncin firaministan japan fumio kishida a fadar white house wanda ya kawo ziyarar aiki da liyafar cin abinci shugabannin sun sanar da sabbin shirye-shirye a fannin kimiyya da tsaro wanda ya kunshi inganta kawance wajen samar da wato samarwa dakarun amurka da na japan wata cibiyar musayar bayanai sabbin dabarun zuba jari da hadaka a bangaren harkokin sama jannati wato kirkirarriyar fasahar ai kwantum da makamashi sai dai kuma abin da suka fi mai da hankali a kai shine amfani da soji idan tauna tsakuwa da zimmar inganta hadaka a bangaren sufurin kan ruwa a tekun kudancin china da ma kariyar sararin sama. an shiga kiraye-kiraye a wato kiraye-kirayen a kauracewa kamfanin kasuwancin sutura mallakin kasar china shein wanda ya yi fice wajen sayar da kayayyaki masu rahusa a fadin duniya yayin da musulmi a fadin duniya suke bukukuwan sallar idi karama wanda shi ake gudanarwa bayan kammala azumin watan ramadana mai falala wata kungiyar kare haƙƙin bil'adama da ke jihar chicago justice for all ta yi kira ga musulmi wato musulmi mata su kauracewa sayan kaya daga kamfanin na shi'in tare da alakanta shi da hannu a bautar da musulmi 'yan rohingya a china a taimaka a yada wannan sakon sosai don a kaurace ma wato shi'in a wannan lokaci na bukukuwan idi abinda kungiyar fafutukar kare haƙƙin bil'adama ɗin ta fallafa a shafinta na x kenan a game da gangamin da aka ƙaddamar don ceto 'yan wigwa abin kunya ne mai wato wai a ga dubban mata manya da ƙanana suna sayan hijabai daga kamfanin shi'in duk da irin sanin da ake da shi cewa da gumin 'yan yugwa suke kayan a gaida aisha ma'azu da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc To a jamhuriyar Nijar batan yara kanana da basu mallaki hankalin kansu ba ya zama wata babbar matsala da wasu biranen kasar ke fama da ita. A lokuta da dama yaran da aka tsinta akan kai su gidajen masu unguwanni ne idan idan wato gidajen rediyo da kan sanar da tsintarsu suka gaza samun iyayen yaran ko 'yan uwansu. lamarin da wasu masu tsokaci suke ɗora laifin akan iyaye mata kamar da za ku ji a wannan rahoto da tamar abari ta haɗa mana daga damagaram. a nan dai kowace safiya da allah zai yi sai dai in baka kunna rediyo ba za ka yi ta jin cigiyar yara al'amarin da yake ta da hankalin al'umma matuka na leka wani gidan rediyo wato rediyo amfani inda na zanta da mai kula da sanarwa malam lawan ya'u yake shaida min yadda suke fama da wannan cigiya ta bacewar yara gaskiya yara suna yawan bacewa a nan garin da magaran musamman ma yara yan kimanin shekara shida abin da ya kasa wani abun mamaki za ga yaran da rarrahe ne ke koyo kuma maza aka sanarwar ya ɓace akasari ma yanzu su suka rika yin yawa ƙasa da shekara biyu a ce yaro mai shekara biyu ya ɓace amma cikin iko Allah dukkan sanarwar da ake na yara akasari ana samu to a yanzu daga wannan yara masu kasar shekara biyu da shekara shida abin da kasa sai almajirai almajirai kullum an kasanawa ta almajirai ba ta kilguwa mafi akasari kuma ana danganta ita wannan bacewa ta yara da sakaci na iyaye musamman ma iyaye mata kamar yadda waɗannan mata da nazanta da su suka shaida mu sunana hadiza a gaskiya yawan batan yara a yanzu ya yi yawa kuma yana tasowa daga gurin sakaci namu na uwaye sai ka ce ma ɗanka wai huta je ka kai wasan ka yaro karami ke ya bar ki huta kuma in ya huto shi wannan yaron biki san ba ina zai ta yi in ya ta yi kuma sai bayan ya ta yi a hutu ana nema neme mafi akasarin kin shi yake kawo rigima tsakanin miji da mata sunana maryama wallahi kun yi gaskiya kwana biyu abu yayi kamari baka taba wuni guda ba baka ji ba gomi ke dewa amma ni dai gaskiya ina ganin laifin uwaye ne mata laifin mu ne saboda mace ita aka sani da kula da gida da kula da yara shi namiji da sai ya yi sallama da kai ya ta yi neman abincin baki shi kuwa ya ta yi neman aiki ya ta yi aiki amma sai ka gani wata uwa daga ta ba ɗan kari in ya kuta ta ƙara neman shi a koyaushe aka samu yara batattu idan aka yi sanarwa akan mika su ne ga gidajen masu unguwanni hakan ta sa na leƙa gidan muhammadu ali yaro baruma na unguwar aliyaro inda na samu gida cike da yara sun kewaye baruma ni sunanka abdul abdul kuma yadda hirar tamu ma ta kasance. Wallahi wannan abubuwa haka muka sha daga da su muke kuma sha muna cikin shi a yanzu. To a yanzu da ɗan dama kaɗan yanzu amma a watan baya da watan wancan na baya gaskiya ba adadi a kullum ana kawo mana yaro goma yaro goma sha biyar wanda ya ɓace nan gida kuma wa'innan wanda kike ji ana yin sanarwa galibi nan gidan ne ake kawo yaran a tsare su ko kuma daga kwamsariya in an kai su kwamsariya sai a ɗauko su a kawo su ko kuma an kai su jandarmeri wani gamin sai a ɗauko su sai a kawo su nan gida mu mu kula da su wanda ubangiji allah ya sa uwayensu suka zo ko kuma wanda suka kawo su garin sai mu ɗauka sai mu ba su mu maida musu to yanzu mai unguwa menene kiranka zuwa ga al'umma da ma sauran ma'aikatu da kuma kamar kungiyoyi to wa'ansu ma'aikatan gode musu zami misalin kamar su soras taimakon da suke bamu a gaskiya yana huce mu haushi kuma yana sa mu muna hutawa muna barci muna kira ga al'umma annabi wanda di yake da hali wanda zai iya taimakawa a mutum da ba lalle wa'ansu ma wa'anda suka shiga wata matsala kamar baki wanda ba su da inda za su sauka nan ake hankaɗo mu su a kawo mu su kwana biyu kwana uku sati duk mu san mu kula da su iyaye su ne ke da nauyin kula da yara kamar yadda addini ya yi tanadi ustaz abdulrahman saddi ya mana ƙarin haske akan haka. A ah, mazala sallallahu alaihi wasallama ne ya ce kowa an bashi kiwo kuma za a tambaye shi abin da aka ba shi kiwo a kai. Don haka bayan bayanai sai yake cewa iyaye kenan an ba su yara waɗannan yara za a tambaye su dangane da kula da suka musu. Hakikanin zance an ah, kika lura addinin musulunci kamar ya raba kamar mu ce mas'uliya ko kuma nauyi gida biyu shi namiji an dora mishi nauyin ya je kawo abin da za a kula da gida amma kuma ita mace kenan kamar an daura mata nauyin kula da gida da fatan al'umma da masu hannu da shuni za su taimakawa irin su Uh, mai unguwa muhammadu ali yaro da ke daukan nauyin waɗannan yara da ba a san inda iyayensu suke ba tamar abari murya amurka daga da magara a jamhuriyar nijar. To a gaida tamar za a iya zuwa shafinmu na voahausa.com a lalabo shirin yau da gobe domin sauraron cikakken rahoton na batan yara a Nijar. Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC yanzu karfe ɗayan dare ne da kusan minti 16 a nan Washington DC. masu mu a jamhuriyar ta nijar za su iya samun mu a tashar mu ta voa africa akan mita biyar kazalika a yaushe ake so za a iya zuwa mu na intanet wato voahausa.com ko kuma sashin hausa.com domin samun labarai da dumudumin su yanzu kuma ga shirin domin iyali ya allah ya allah na tambaya ni ke da ku jama'a tambaya ke da idan al'umma za su yi wani abu to sai gwamnati ma da kansu an samu wanda zai dage wani abu. Duk waɗannan makarantu da majami'ai ai ɗorawa suke kan wani abu guda. Tarbiyyar da mutane suka samu a gidansu. Masu saurara salamu alaikum barkamu da asuba alheri Grace Abdu ke muku fata alheri da kuma fata iyali na lafiya al'umma musulmi. Barka da sallah da fata an yi sallah lafiya. Idan kuna biye da mu kafin mu haska fitila kan cin zarafin iyali mun gayyaci Birgediya Janar Sani Usman Kuka sheka mai ritaya tsohon daraktan hulɗa da jama'a kuma mai magana da yawon sojan ƙasa na Najeriya da kuma madam Tasin Digata wadda aka yi garkuwa da ita har uku. da nufin nazarin matsalar tsaro da ta'addabi al'ummar najeriya lamarin da ya haifar da kuma baya ainin da kuma tauye rayuwar al'umma na tambayi madam tasi rawar da al'umma za ta iya takawa a yunkurin shawo kan wannan matsalar ganin yadda makon jiya 'yan bindiga suka kashe kimanin jami'an tsaro 30 a jihar niger sai ta bayyana cewa wannan rawar sai an hada ta guda biyu da al'umma da gwamnati najeriya mun kai wani wuri da ni a cikin duk shekaru na banga inda muka samu kanmu yadda muka fito yanzu ba ya zama rayuwa kowa kamar ana ta kai ta kai ne kawai al'umma ba ruwan kowa da kowa an fara zaman yadda aka ga dama ba wanda yake bin yadda aka yi tsari a cikin a najeriya gaba ɗayan shi kowa yadda ya ga dama haka zai shimfiɗar shi ina ga za a fara idan al'umma za su yi wani abu to sai gwamnati ma da kansu an samu wanda zai dage wani abu maganan corruption da aka muka samu kanmu a najeriya da ba wanda yake ji da kowa da komai ina ga ne babba al'umma ma da kanta an ka kawo magana za su ce haka ake daga sama haka ake daga ko'ina a cikin aiki da nake yi abu guda da na ɗauka ya kamata a fara yi yanzu ma shine a fara renon 'ya'ya na najeriya idan ba mu shirya mu renon 'ya'ya da za su zama wani abu nan gaba a najeriya ba ban san ko za a samu wannan country kuma ba because idan za mu bi manya ne kawai da cewa ko makwabta ko al'umma ko waɗanda suke aiki tare kamar mun riga mun yi nisa da nan amma zan iya cewa abin da za mu yi shine watakila mu koma da kauna irin ta gaskiya a cire maganan kabilanci maganan addini maganan kowa yana so ya taka wani ne ya yi girma ya samu abin da wani bai da shi idan muka ci gaba haka to ba zai yi mana daɗi ba al'umma gaba daya a koma wurin malaman adinai a koma wurin gwamnati a zauna tare a hada kai a duba watakila idan aka yi haka idan al'umma suka iya yin haka wani abu zai fito kwanan nan wani ya zo shi ya gudo daga maiduguri ne ya dawo jos da zama a nan jos din ma aka yi garkuwa da shi ya shiga bai wata shida ba iyalin shi ma ba su gama zuwa ba kuma a can kidnapper suka ce mishi gwanda ma ya koma inda ya fito domin yan anguwansu ne which is al'umma muna maganan al'umma kenan yan anguwansu ne suka ce wai don me ya gama gini a cikin wata kaɗan kawai ya shiga in ba dai kuɗi ya mishi yawa ba ko kuwa ɓarawo ne ya sai da gidan shi ne ya zo ya yi wannan da sauri haka amma yanzu an kore shi so shi ba gida ba mai duguri shi ba gida ba a jos domin yan al'umman da yake zama da su sun sa an yi garkuwa da shi kuma sun kiya zauna so ina ga sai mun sake warwarewa mun duba ban san wani ma'aikata ba ne za su yi mana wannan wa zai koyar da 'yan najeriya wai a koma a gane cewa addinin nan fa ta ubangiji ne da kowa zai ba da sakamakon abin da zai iya yi kuma idan mu al'umma ne to ya kamata mu rike hannun juna mu tallafi juna mu taimaki juna inda za mu iya ba maganan yare da ko daga ina aka fito amma yau duk ana ta zaman doya da manja ne mu koma ga yadda mu zama 'yan najeriya nan da da muka san kanmu To Wani abu na biyu da na gama cikin al'ummar Najeriya kuma baki sun yi mana yawa. kamar akwai da yawa a Najeriya da ba su a cikin al'ummar Najeriya da ba 'yan Najeriya ba ne. Don haka ko ta tafasa ta ne ba damuwa in ya so ta kife. To ina ga maganar su borders na Najeriya ma gwamnatin mu sai ta yi wani abu domin ko da waɗansu sun shirya mu 'yan Najeriya ne muna so ya yi kyau. sai waɗanda suka zo baki kuma suka ga kawai a yi ne a lalata kasa a tafi in za a tafi ina ga baya taimakawa a kare duba borders na najeriya ko da shiga makamai ne da waɗansu abubuwa haka a san yadda za a tsaye da ita don al'umma mu za ta yi kyau To, dangane da batun waɗannan baƙi da take ambato akwai waɗanda ma suka nuna cewa har wannan rajista ta hukumar zaɓe akwai waɗanda ba 'yan najeriya ba ne ba 'yan ƙasa ba ne su sun san haka waɗansu sun san da haka amma suka samu suka yi rajistan a matsayinsu 'yan ƙasa 'yan najeriya suke da katin zaɓe banda haka kuma akwai waɗanda suke zargin cewan jami'an tsaro suna amfani da wannan rashin tsaron ne su azurta kansu don akwai waɗanda ake ambato ma ya ambaci cewa idan aka kai ka jiha kaza ba ka yi arziki ba to ba za ka taɓa arziki ba a rayuwarka saboda an mai da kamar yadda su masu garkuwa da mutanen nan suke maida wannan sana'a haka kuma ake ganin waɗansu jami'an tsaro sun da wannan wahalhalu da mutane ke fama da shi na rashin tsaro a matsayin hanyar azurta kansu ya kake ganin wannan lamarin ina gaskiyan haka wasu abubuwan duk su da kika faɗi su suka taru suka yi tasiri kan hakan nan ba don komai ba mun yi magana da kimiyya ta zamani amfani da kimiyya ta zamani shine yanzu misali a kusan shekaru biyar da suka wuce lokacin da muka yi karatu a makarantar horarwa ta jos wato national institute for policy and strategic studies wannan makarantar duk shekara shugaban ƙasa ne ke ba ɗalibai sittin da shidda lokacin amma yanzu har ma sun kai kusan 99 aiki cewar su binciki wata matsala kuma kawo shawarar da yadda za a yi maganinta a lokacin mu mun yi mun tuhumci community policing da kuma tsaro na cikin gida wato internal security framework na Najeriya policy options and implementation strategy mun je ma'aikatu na gwamnatin tarayya kusan arba'in sannan mun je jihohi goma sha biyu na ƙasar nan a ƙasashe na afirka mun je guda shida wasu na duniya mun je guda shida bangare na mun sha ɗaya mun tafi ƙasar italiya da muka duba abu ɗaya da hito fili shine kuma ma na je kamar ƙasashe irin su costa rica a duk duniya akwai ƙasashen da ba su da sojoji amma an babu ƙasar da bata da 'yan sanda hatta batukan inda kwabaro mai yake to kin ga aikin ɗan sanda yana da muhimmanci sannan kuma muka zo muka ba da shawara ya za a yi game da zancen community police musamman ma kamar yadda muka gani a ƙasar ghana da wasu ƙasashe da swaziland da dai makamantansu aka ba da shawarar shawarar kaka kaka kaka abin ya sha kai to a hakikanin gaskiya mun ga yadda kimiyya kamar misali ɗan sanda guda ɗaya motar shi ba abin da ba ta da shi a kayan aiki akwai kamera akwai kwamfuta akwai waya akwai menene iyaka lambar mota kawai za a gani lokacin da ya yi kira headquarter ba wai sai ka je caji ofis ba za a turo mashi ko me ake bukata da adireshi da hoto da menene da lambar driving license din wannan mai wannan mota to da Allah ya sa mun yi amfani da haka kin ga waɗannan abubuwan ba za su faru ba yadda za a sami baƙin haure su zo su nemi katin 'yan ƙasa sannan kuma sai kasance akwai ɓata gari a cikin ma'aikatan waɗanda su ba abin da suka tasa sai cin hanci da rashawa ko kuma sai abin duniya to kuma wannan abubuwan ya gadar da rashin horaswa dan galibin sai ki ga mutum ya yi nisa a aikin kwas nawa ya je ina ya je karatu duk babu haka nan yake ka hankice kwabo ya zama wani to kuma bai san makaman aikin ba hmm. Duk waɗannan abubuwa su suka taru suka yi tasiri. To yau ma lokaci ya kwace mana sabili da haka tilas mu jabirki nan sai mako mai zuwa mu ji yadda al'umma da hukumomi za su iya haɗa hannu wajen shawo kan wannan lamari. Muna godiya ta musamman ga bakin namu Birgediya Janar Sani Usman Kuka Shika da Madam Tasin Gata sai kuma Dadi Balawi da sautin shirin a madadinsu duka alheri ke cewa Allah tabbatar mana da alherinsa. Kai mata su ne duniya, su ne daɗin duniya, mata su ne duniya. yanzu kuma ga wannan somin taɓin. Abin da ya sa gwamnati ta ɗauki wannan matakin na ta sanar da mutane, don saboda a ɗauki matakai ne na riga kai Saboda ko wani karin magana da zan maimaita maka wanda ake cewa in kamar na zaman in dan gemun dan uwanka ya kama da wuta aka ce shahawa na ruwa kenan mu bata zo ba gare mu amma muke so mu dauki matakai wanda kar ta zo to sai a biyo mu an jima a mu na rana inda shirin lafiya uwar jiki zai duba wannan maudu'i kan yadda Nijar take daukan matakan kare shigar cutar zazzabin lasa daga Najeriya yanzu ga labaran duniya a takaici. To a takaice Isra'ila ta faɗa jiya laraba cewa ta kashe 'ya'yan babban shugaban kungiyar Hamas Ismail Haniye da su uku maza a wani harin jirgin saman da ta kai Gaza tana mai cewa dukkaninsu 'yan bangaren mayakan kungiyar ne. Kazalika an kashe jikokin Haniye su hudu a wannan harin yayin da Hazim Amir da Muhammad Haniye ke tare da yaran a cikin mota a kusa da sansanin 'yan gudun hijira na Shatti a birnin Gaza. hasali ma ismail haniye dan asalin garin shatti ne switzerland ta faɗa jiya laraba cewa tana shirin kiran wani taron ƙasashen duniya mai mahimmanci cikin watan yuni da zimmar kawo ƙarshen yakar ukraine da rasha ta shafe shekaru biyu tana yi sai dai ta kula cewa da ƙyar rasha ta halarci wannan zaman sulhun taron wanda za a yi tsakanin ranar 15 da 16 ga watan yuni a wannan shekarar a wato a wurin shakatawar Borgenstock Resort a kusa da Lucerne na iya janyo manyan jami'an gwamnati daga gwamman kasashe. A ƙasar Gabon, Krista sun taya musulmi farin cikin bikin sallar Idi yayin da ƙasar take shirin tattaunawa a matakin ƙasa na tsawon mako guda a matsayin sharar fage ga shirin miƙa mulki da shugabannin mulkin soji za su yi ga farar hula. sallar idin da aka gudanar a jiya laraba ya tabbatar da kawo ƙarshen wata mai tsarki na ramadana kama daga alakar su ta dashen bishiyoyin furanni na cherry zuwa kare kai tare kasar amurka da japan sun yi bikin farin ciki da daɗaɗɗiyar dangantaka tsakanin ƙasashen jiya laraba yayin da shugaba joe biden ya karbi bakoncin firaministan japan fumio kishida a fadar white house wanda ya kawo ziyarar aiki da liyafar cin abinci to masu sauraro duka duka abin da ya sauka kenan a shirin namu na wannan lokaci sai an jima da misalin karfe 8 agogon najeriya nijar kamar da chad bakwai kenan agogon gane za ku ji maimaicin wannan shirin idan allah kai mu kada manta muna nan a kodiyaushe a shafukanmu na voa hausa.com ko kuma sashin hausa.com yanzu a madadin aisha ma'azu da ta taya ni gabatarwa da dadi balawi da haɗa mana shirin sai injiniyan mu jimmy cook ni mahmud lalu ne ke cewa da fatan za a ci gaba da bukukuwan sallah lafiya.